السميع العليم من الشيطان بنواله واحتدى بهداه واقتفى آثاره إلى يوم القرار والدين وبعد إخوتي الأفاضل والأكارم والأماجد سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يوم cikin ikon Allah muna rana ta yau laraba ne ko? laraba 21 ga watan ramadan shekara ta 1400 da kuma 36 kamar ba ta yi ko? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما قلت أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون wannan sura mai girma sunanta suratul a'raf suratul a'raf sura ce wadda take ita ce ta bakwai sannan kuma ta samo sunanta ne daga ita kalmar a'raf din a cikin alkur'ani mai girma wato inda Allah ta'ala ke cewa wa ala la'arafi rijal wanda bahaushe ke cewa to don la'arafi san bahaushe Allah ce wa bainahuma hijabun wa ala la'arafi rijalun yarifuna kullum mako tsakanin 'yan wuta da aljanna akwai shamaki amma kuma akan todo ko kuma akan tudu ko ka ce tozo a wasu mutane shine ainihin tudun la'arafi malamai suka ce mutane ne za a basu a wurin ayyukansu na kirki da na banza ta sawayat sun yi daidai su ba su da aikin kirki da zai kai su aljanna kuma aikin banzan ba zai kai su wuta ba abin yi balance tsara da suna wannan tuni kawai sai da Allah ya ga dama da su malamai suka ce daga nan wannan suna ya zo al'araf kuma sanya ma qur'ani suna ko kuma sura al'amari ne tauqifi ba da ka bane al'asma kulluha murattabatun hasbal bayanin nabawi sharif ليس الأمر أمرا أوتوماتيكيا ولا تلقائيا لا إن الأمر أمر نبوي زي قام صحابي ون سورة وساة وليك الله سورة ون كنن ون سورة تنا دعاوي قدا ميتني للشلا ريبيو للشلا كوما سبين ددقين قرآني لكلمومي sun ce tana da kalmomi har 3,344 da da kuma latest harufa harufa har 471 sun take Allah ta baraka wa ta'ala sai ya buɗe ta da ainihin harufa waɗanda ake kira al-muqatta'at yace alif lam mim sad hanya mafi kyau ka ce Allah shi kowa sanin abin da yake nufi da waɗannan harufa shi ke nan kamuta Allahu a'lamu muradihi bi hadhihi al-huruf littafi ne da aka saukar gare ka ya manzon Allah kada ka samu takura ko kunci a cikin zuciyarka wajen iyar da sabon domin ka ga mutane da shi kuma wa'azi ne ga masu imani ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi duk abin da aka saukar muku daga ku kada ku bi koma bayan haka wasu iyayen giji ko da dai kaɗan ne kuke wa astuwa kuke ganewa sautari mun halakar aya ta gaba ke wa kam ahlakna min qaryatin ahlaknaha haka ne ko wa kam min qaryatin ahlaknaha sautari an samu alqarya mun halaka su نمسك أطلق على المكان ما إرادة سكان المكان الله يقول من جمع القرية أي أنا نفي مزونة تكيفة تكيف المجاز المرسل يعني أطلق على المكان ويريد سكان المكان كما كم من الخبرية أنا بعض الأباري سوتاري أي من هلكت جمعوه ديوا sai zamanto wato azabar mu ta zo musu bayatan cikin dare shine bayatan au ko ka ce kenan hanya biyu ko dai cikin dare ko kuma suna kailula da ranakin? ke ka'ilun karka ce ka'ilun suna masu faɗi ba ƙala ya ƙulu ba a ka'ilun waqtal kailula suna having siesta sai azaba ta musu bagtata akwai kailula akwai ghailula akwai failula wanda aka sani a sunna shine kailula baccin rana suna bacci suna hutawa sai azaba ta zo musu bakhatatan aya ta gaba فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن su da wata da'awa ko magana in lokacin da azabar mu ta zo musu face suka dinga cewa wallahi mun zalunci kanmu haka sun yi fargajaji menene fargajaji ka kasa gane matsala sai lokacin da matsala ta cinye ka fargajaji ya aya ta gaba فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين زامو تنمي وأن لمك أيكو غريسو شيني فلنسألن الذين أرسل إليهم سوني من زنيكن ما متنبيسو كما والله زامو تنمي المرسلين وأن أكا أيكو زوا غريسو سوني متنبيسو sannan kuma za a tambaye su kansu manzannin shin kun yadda sako e shin annabin nan ya gaya ku buɗe eh, tun yana ku imani su ƙara tabbatar da hujja a kan su ke Allah akbar al'ayat taliya فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين za mu kuma musu bayani daki daki daki bisa ilimi mu ai ba fake muke ba lokacin da suke aikin su na banza shi ne za ghaibin eh, za mu ba su labari kun yi kaza lokaci kaza a lotto kaza wa ma kunna ghaibin ai lokacin da suke yi ba mu huye bane ai mu san ji Allah azza wa jalla na'am wal waznu yawma idhin al فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ميزان اللادا da aiki na zunubi a wannan rana akan gaskiya mizanin yake wanda dukkanin ma'auninsa na kirki ya nauyi اللهم ثقل بالحسنات ميزاننا يا رب العالمين muna roƙo Allah ya nauya mizanin mu da aikin kirki to Allah ta'ala na cewa wal waznu yawma idhin al haqq sikelin aiki na gaskiya dahir a lokacin zai tabbata duk wanda sikelin sa yayi nauyi da aikin kirki kawai waɗannan su ne masu cin riba sun ci amfanin rayuwarsu الله يقسم يعني ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون أما وند ما أونينا أي تنسى شكل قل لشكلولو معنى با نوي كنا يا زما very light شفل فك أو شكلولو ma'ana babu nauyi ya zama dan fandoro firiri domin Allah ta'ala ce wani ra'ul mawazin al-qistal yawon qiyam all so da ka auna aikin kirki in kirkin yawa suka ga ya yarin jayi aikin banza to aikin banza ya yi shakwalolo kenan saboda an rinjaye shi idan ku aikin banza ya rinjaye na kirki a wannan matsala ce shine Allah ke cewa duk wanda ma'aunai na aikinsa haffal ya yi shafalfal to waɗancananka su ne waɗanda suka yi wa kansu rubushi abinda ake ce ma rubushi hasara da tabewa saboda abinda suka kasance na ayoyin suna yin zalunci walqad makkanna ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ودama ita wannan sura an ce ta yi bayani kan qissatul hayat yadda rayuwa ta fara har zuwa makoma to gashi an Allah fara mana magana yace ai mun mun tabbatar da ku a baya da shi ne makkannakum fil ard mun baku tabbas a bayan kasa wasu na zaune a afirka wasu na ainihin america wasu na ainihin antarctica wasu na ainihin asia gashi nan wata kasar ba ta namuwa wata kasar ta gishiri ce wata kuma kasar kanwa ce amma dai kasa kasa ce Allah ya ce mu muka tabbatar da ku a bayan kasa an gane ko sannan muka sanya muku ma'aish means of livelihood ma'aish hanyar rayuwa abinda za a ci a sha a yi sutura a kwanta Allah ya ce muka muku wannan sai dai kaɗan kuke godewa ne kalilan mata shi ya salam aya ta gaba ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس نعم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ko mun halitto ku halicci ku ko ku duk zai ɗauki wannan a harshen hausa akwai bambanci tsakanin na kai da na kawo na saya da na sayo na ci da na ciyo so ya halitta da ya halitto yawanci ya halitto yana fa'idantar da wato alhudur zati ne almakani amma dukkanin kalmar biyu na ɗaukar ma'ana mai kyau hakika mun halicci mu ko mun halicce ku a bayan ƙasa sannan muka suranta ku muka fasalta ko ba haka ba Allah ta'ala shi ke suranta mutum yanda ya ga dama a cikin mahaifa ya yi ka baki ya yi ka kaza kaza Allah ya ce mun suranta ku sannan muka ce da mala'iku ko ba haka ba ku yi sujuda ga Adam kaga nan an ɗauko mana abin da suke kira qissatun nash'a asalin tarihin dan adam yadda ya faru muka ce da malauki ma annabi adam sujuda sai suka yi sujuda face iblis kalmar face kina shi ne ba ko ba haka ba ta ce illa iblis wannan istisna ne wannan muttasil ko munqati munqati da aka yi masa fata sai iblis lam yakun min as-sajidin shi ne ma kasance musu da ya eh, girman kai yake kaga daga nan matsala ta fara kasance qala ma ma'aka قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين سيالله يتعى ميانك سجود ياك إبليس ميانك سيجا أين بيشي كيفا When Allah ah, asked him, Why didn't you bow down for Adam? He said, I am better than Adam. Shi ne malamai ke cewa karfe da ka zama cikin kungiyar 'yan ana khairun min. Gana ganin tafi kowa. Shi ɗan ne ya ce ana khairun min, ai na fi shi alkhairi, karfe da? ka. Wa ru'yatul fadli ala alkhairi, haram. Sai ce ai na fi shi to shi ne yake bayanin wai fuskar da ya sa ta sa ya fi annabi ya ce halakta ne min na wa halakta hu min tsi ni a yi da wuta kai ne Allah wai Allah yake gaya ma. kuma shi adam da ƙasa kai shi malamai suka ce shi ya yi ƙiyasi batil suka ce wa ya gaya maka ainihin wuta ta fi ƙasa a ƙasa ake rayuwa a ƙasa ake ci a ƙasa ake sha a ƙasa ake mutuwa ana ake bin ita kanta wutar a yana ke dafa abinci ba bayan ƙasa ba a ga shi ɗanki dafa mai jiki ke aya ta gaba قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين سي الله يتي سوكا سوكا سوكا جيكا قصا daga cikinta ita aljanna ke bai kamata gare ka ba kai girman kai shine an ta takabbar a ce kai girman kai kana aljanna sam aina fita kai kana cikin kaskantattu wulakantattu an masa abinda bahaushe ke cewa koran kai saboda girman kai shi girman kai sadari Allah na bai da dara ya tuba sai ma Allah girman kai da Allah na yarda shi amma ka dan ka dan ba da zuwa lokacin ta shi kenan yi da jin wannan yace Allah na masa la ilaha ci gaba قال إنك من المنظرين Allah ce jika an baka jikin you will have a given response ya kamata ya remorseful ya yi regretting amma ka ligirman kai sai Allah ce jika an jinkirta maka ɗin na قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم سيجتن ذي كهلكاني كهلك الدنيا الله نيكو زم مسو تلابي بيا كو تلابوبوا ma'ana zan tsaya da zama kan da a kan hanyar kama daidaiciya in hana su binka in rikita musu lissafi in kawata musu sabo shine da akodan nan zan musu talabe biya in hana su gane hanya yanzu bai kamata ya salu da ba amma kalli girman kai ne ma Allah la ilaha illallah ci gaba ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم أكثرهم شاكرين sannan kuma zan zo musu ta gaba zan zo musu ta baya zan zo musu ta dama zan zo musu ta hagu shedan ba za ka sami da yawa daga cikinsu masu bauta maka shi ne shakirin ana kaga sai malamai suka ce saboda sai ce bai an fauƙihin ba li'annar rahamata sai Allah ya hana shi cewa zan zo musu ta sama dan ne rahamar ubangiji ke zuwa amma shaitan ya ce zan zo musu ta gaba zo musu ta baya ta dama ta hagu duk inda suka yi dinga ta masa amma bai ce ta saba domin sai ya kare tsiyarsa kuma sai rahamar Allah ta zo ta ce ci bawa aya ta gaba قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين سي الله يقول بيتا دقا قريتا بيتا كما أبن زرقي Get out as somebody accused, condemned. That is not madhuran and outcast. Peter, aka yi masa kora fata-fata daga nan janna whosoever obeys you and I am going to fill up Jahannam with you as the dwellers therein fita duk wanda ya ka cikinsu wallahi sai na cika jahannama da ku gaba ɗaya ci gaba ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فقلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين سيئت يا كي آدم زونا كيد ما ترك أجدا الجنة وكما تشي أغا لمير متنوني لمير النوم biyu sai ya ce fakula ku ci kai da ita ta duk inda kuke so ko ina aljanna ku ci komai amma kada ku kuskura ku kusanci wannan bishiyar sai ku kasance ku bi cikin azzalumi kaga ayar ta kunshi wato ainihin umarni biyu da hani daya ina umarni na farko uskur na biyu fakula ina hani wala takarba komai an ba ku bishiyar nan ce aka ce karku je ba ce a karku ce a karama ku je kusa kusa shi Allah idan ya haramta abu to kuma sai ya kulle kofar zuwa gare shi ko ba haka ba domin alwiqayatu khairun min al prevention is better than cure da rigakafin magani za ka ce kanku فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين sai shedan ya musu waswasi mene ne waswasi to a dinga sanya maka kai kawo a zuci ga gaskiya ka ke fahimtar fahimtarta kana ta kai kawo kana tsammanin ƙaryar nan ma ita gaskiya ce to shedan ɗanke wannan tsiyar an gane ya dinga sama kaikayi ka kasa fahimtar gaskiya to sai shirin ya musu haka eh haka ne kuma liyudiya wannan lamun ba litta alil bari suna kiran ta lamul aqiba yani li yakuna fi aqibati amrihima na'am domin ya bayyana musu abinda aka rufe da tsiraicin su domin da suka ci sai tsiraicin su ya bayyana sai shi adam mai ce da su ai adam ubangiji bai hana mu cin wannan bishiya ba sai dan mu zama to sarakuna to in ba ya so mu zama sarakuna ina ku. ko mu gane bane wai sai zo yana gaya musu ya kai adama ya Allah ce zan tubi shi ne saboda ganin ku zama sarakuna ko kan ku da wani ciki to abin ka da dan adam sai ya mance fa nasiya wa lam najid lahu asma mu sami shi da tamile shi ba Kashi. sai malamin suka ce daga nan ayan annabi adam suka da mantuwa shi ne yazo masa talabi kuwa ya gyara masa barna astaghfirullah kuma sai dai hukunci ne na ubangiji na wa qasawna inni lakuma laminan nasihin ya dinke musu rantsuwa su biyu wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin kenan ya dinke musu rantsuwa su biyu dawa dawa annabi adam da hawa ka ce wallahi tullah na rantsi da Allah ala wallahi na ka ci bishiyar wallahi babu komai wa malamai suka ce in kana son ka cuci mu ne to rantsai masa da Allah Allah koyo ne mumini in kana son ka cuce shi to haɗa shi da Allah to sai dai ma ba dalili ba ne kuma a yi maka rantsuwa a cuce ka a kuma saki a kuma saki ai mai hankali kunama ko maciji ba ya sarar ta sau biyu a rami da ina hankalin ka fita wannan sai ran tsoro musu. malamin su ce annabi adam ce ah, anya wannan a ce yana ƙarya Allah bai ce fa Allah ba kashir ne matsalar ba wa sama kuma? ya rantse musu da Allah wallahi da sai na rike ku ci kawai babu komai Shi ke. sai Allah ta'ala ce فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين فدلهما بغروب سيروا إيسو كوكما كتير يساسو كزاني شيني زاني بغرور أدليل الرؤو للإركانية yasa suka zame a dalilin ruɗu da ɗirkaniya sai suka ɗanɗani bishiyar Allah ce da suka ɗanɗani bishiyar wallahi suna ci sai rigar jikinsu malata sai ci a kansu shi ne malam tufafin sai fita sau'atuhu ma su sai bayyana wa ƙafiƙa sai suka dinga kai kawo ya ne suna likawa a jikinsu bishiyar aljanna malam sai rigar ta kwanci suka yi suka dinga gudu su yago bishiyar suna da sarjansu su yago aka ce bishiyar su masu na gudu bishiya ɗaya ce ta tsaya bishiyar ɓaure ti ti ti ti sai suka yago su karfi da ke su za ka ana yawo da wani hoto ya yi annabi adam ne ga shi nan aljanna ga shi nan ga hawa ko ka taɓa wani hoton ba da wannan kuskure idan aka ce babanka ne za ka san haka ka ce annabi adam za jinsu sauran ka suka dinga liƙa bishiyar aljanna to daga nan sai Allah ya kira su ya ce ba na hana ku wannan bishiyar ba ba na kira da matso. ban hana ku ba ban gaya muku shaidan abokin ba bane gare ku daga nan fa la ilaha illallah sai tsoka sai taqwa sai tsoro sai girman Allah ya ƙara shiga su qala rabbana zalamna anfusana قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سكت يا إن ما to ko shakka babu za mu kasance cikin mutane masu tabewa in dai baka tausaya ka ganin abu biyu sun tabbatar da laifi musulmi ne gafarar laifi ayata قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال حبطوا بعضكم لبعض أبو سي الله يتكلم بسوكا بسوكا وسوككوا بر الجنة ساشنكو أبو كينغا باني يساش كنا لولا زما أجد دونيا سوى وبيوكش كسوكا كسوكا كنا دويل بلايز شيء مستقر da jin daɗi na wani lokaci shine ajalin rayuwa to nan me yasa ce kala habitu nan sai canza lamirin biyu biyu biyu ya koma da yawa bayan tun farko ana magana da mutum biyu ne fa ko mutum biyu ne magana biyu biyu biyu biyu ne fadallahuma falamma zaqa badat sawatuhuma wa tafiqa yahtiq yana magana kan biyu biyu biyu biyu ko ku gane bane amma nan sai Allah ta ya to ku sauka bai ce qala habita anan ne akwai a wata ayar amma anan sai ce qala habitu ya tura tura mandali na su da shekaru ma da shi da shi da matan shi da Allah ce me shi ne ya nan ana magana annabi adamu ne fa na annabi Adam da hawa da sauran zuriya dalla aka ce da annabi adamu ne da hawa da 'ya'yan gaba daya saboda da da uwa ai ba sa barin gida ai su zauna wai daki ba tashi ragaya ta zauna sauran sai Allah ta'ala ce gaba daya ku sauka sashin ku abokin gaba ne ga sashi kuma kuna da ainihin matabbata a duniya da ɗan jin daɗi na wani lokaci zuwa lokacin mutuwa na duk shi ƙwarai da gaske suna da alaƙa za su lakai na قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون سيدنا الله تعالى يتي أتكين كسر زاكو رايو لكن منا رايو a cikinta kuma kuke mutuwa shi nan sai mu rayu mu mutu a cikinta kuma abin ne mu a cikinta abu ɗaya ne rage daga cikinta za a fito da ku to ba lokacin mutu haka ne guda uku na suna a ci kuke rayu ya a cikin muke rayu a bayan kasa a ci kuke mutuwa ga kaburbura nan da yawa ciki kuma za a fito da ku to babbar rana ke aya ta gaba يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا أن النبي آدم ألفز يريد الله أنبتنا قرآن أنا أقول يا أن النبي آدم حقيقة من سوكر مكودة تفا تفا دمكي ساوا تفا ديواري سوآتكم wanda ke rufe muku tsaraicin ku shaka babu duk kyawun mutum in ba da tufafi ya fito ba shi da kyau ya muni to Allah ya ce mu muka saukan muku da abin da za ku sa da ke rufe muku tsiraici shi sa duk al'umma da ka sani in ta cika wajen wayewa za ta rufe jikinta so abin da kuke gani na a west kaga mata tsirara sun ci bayan ne ba wani abin sha'awa ba ne kazamai ne ababen ba ban koyi ba ne shi sa muke gama ɗalibanmu da ke jami'o'i a gida kuna koyi da yaran arna kuna fito tsirara ba ku da tunani da yawa cikin yayan arna suna allah allah su dinga sa hijabi kun saki naku sun ɗauka sun fahimci wayewa ne eh. alkhairi mun saukan muku da tufafi da ke rufe muku wani warisha da kuma lili kace lili abinda za ka sa kasance ado amma hakikanin tufa ita ce tufar takwa suna cewa idan idan lam taksuka takwa satara ba da ديباجا وخزا in dai takawa ba ta sanya maka tufa ba za ka sarauta ko da mutane sun sanya maka tufa bin duniyan na you will be naked a'udhu billah Allah ka sarauta mu zalika khairi tufafin takawa shine mafi alkhairi an gane ko wannan kuma da ayyukan ubangiji da fata mutane za su wasu ya bani adam يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبله يرونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون wannan shine wuri na biyu da Allah ce ya bani Adam na ce wuri bula akwai na uku a ƙasa a aya ta 33 inda Allah ce ya bani Adam ya bani Adam ya bani Adam ya ku ƴan annabi Adam sai Allah ce kar ku bari shi ya fitine ku kar ku bari da zuga da yake yi da tura da kar yadda ku bi shi lafitin na kunshi ba kada fitine ku yadda ya fitar da iyayen guda biyu daga gidan aljanna ya dinga cire musu tufafinsu don ya nuna musu tsiraicinsu shi shedan yana ganin shi da kabilarsa ta inda ba kwa ganinsa karfa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la lalle mun sanya mashe mun sanya shedano majibin tallamari ga wadanda ba su imani aya ta gaba وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا أتقولون على الله ما لا تعلمون idan suka aikata alfasha sai suke cewa ai haka muka da iyayenmu a kai ai Allah ne ya ce mu ai sai su yi mummunan laifi su ah, haka muka da iyayenmu kuma Allah ne ya umarce mu da wannan mummunan aikin sai Allah ce gaya musu Allah baya umarni da alfasha mummunan aiki ya za ku dinga gaya ma Allah ƙarya bayan kuma kun sani ko kuma kuna faɗin abin da ba ku sani game da ubangiji na قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا مخلصين له الدين تعودون tell them my lord has commanded me to maintain justice and equity in everything you do maintain your faces towards all the places of worship you should ask him out of sincerity and honesty all right preferring religion back onto him. The way he started you, you go back onto him again. Ita ce aya mai lamba 29. Gaya musu Ubangiji na ya yi umarni da alƙis adalci, kuma ku tsaye da fuskokinku wajen kowane kowace ibada. Ku roƙi Ubangiji kuna tsarkake addini gare shi yadda ya faro ku haka za ku koma. Allah ya aka faro mu. babu riga a jikin kowa cikin to aka za ku koma kuma haka za a tashi eh, Wani na cewa lokacin da aka haife ka dangi suna murna amma kai kana kuka ne haka ne waladatka id waladatka ummuka bakiya wai ka ta haife ka kana kuka a gaskiya ma in ba kai kuka ba to ana ma jin tsoron gila ba ka dare wannan kukan shi ne a dare shi cewa kana da amma su yan wasu na a lokacin ya kuma sha Allah a ai ta sauka kuka ne to ya ce to in ka tashi barin duniya yi kokari a samu rivers kai ka yi dariya in ya so su yi kuka shi sa ce kar ka yi kuka so he who cries twice is finished kuka so ni kamar tsaron nake kuka ne Su ce a abinda nake nufi shi ne wannan magana ka shigo duniya kana kuka yi abin da in ka tashi bari ka yi dariya a samu reverse kai kana kuka dangi na murna in ka tashi fita kana murna kila suna ba mun ce su yi kukan ba aya ta gaba فريقا هدى وفريقا حق حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون وصدقت كن جماعة الله يشريهم Allah ka sanya mu cikin su wasu ko ina kalmar azaba ta tabbata gare su some group of people were gui rightly guided and others the word of Allah's condemnation has been firmly confirmed on them because they have treated Sayyatins as their lords and protectors, leaving Allah, thinking that they are guided and they are not. wannan ita ce aya wasu jama'a Allah shayar wasu kuma kalmar azaba da bata ta cancanta a kansu saboda sun riki shaidanin iyayen giji sun bar Allah a tsammanin su wasu shiriyu يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين يا كو أن النبي آدم ولي أوك يا نكو ku riƙi adonku wajen kowane masallaci kuma ku ci mai kyau ku sha mai kyau kamar kan ribanna saboda Allah baya son masu barna me yake nufi da wannan aya ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul ma'ana ku riki ado kowane wajen kowane sallah asalin ayar ta sauko ne an ce kafirai a makka in suka zo kewaye ka'aba tsirara suke sai Allah ce a bai kamata ba kuma jikin to ashe adon nan ne hata in ka zo sallah shigar ka ta kasance shiga ce ta mutunci misali ba daidai ba ne a ce dan musulmi zo sallah yana da wando yana kwabon doga fanta tsafi yana koyi da arna ka zo sallah Wannan ka ka kwabe shi koyi da kafa ko kai suke mutum ya zina sallah ga hamatan safi wannan ba zina ba kai hatta ma in so samu ne cikar ado zama komai naka a rufe hatta kan ka zama to da hula kamar zalla bai taɓa sallah kan sa da ba ba kan hadisi cikar ado ke ya mace tarbi jikinta ba ainihin tufafinka na bacci pajamas ka je ka bauta Allah da shi ba is casual race don ba za ka sa wannan ka je neman aure ba a ƙasar hausa in ka ce sarki na kiranka ba da maka ce masa la'anin shet sai ka samu riga kasa idan za a maka interview na scholarship sai ka yi shiga ka nuna cewa kai ɗan wannan bangaren ba ka ce wannan ba na bane to me yasa mutane za ka yi shiga don ka yi mutunci a wurinsu amma shi Allah sai ka dai shi ta na al'amalu bin niyyati to bin niyyati ka je ka yi sallah da kai sai fat mana me so ka ce bin niyyati hmm. ah duba ɗaya ba so guess what mazalla bai taɓa sallah hatta kan zama guda ba ta karuka ko ina shi ne zina ya kamata mu san wannan Kulki adon koyon shi da kowane masallaci ku kuma ci ku sha Allah ce a ci amma abin da ya ce a ci a ya ce banda kaza banda kaza banda kaza ku kuma sha banda kaza banda kaza banda kaza duk abin da zai sama ya karkasha kuma kar ku yi barna wato ko da ya an halatta maka ci to karka ci kuma excessively kare kwan lafiyar. don't overeat and not undereat strike a balance between the two domin ka ci ƙasa da bukata jiki zai yi kuka in ka ci fiye da bukata shi ma zai yi kukan shi yasa wani malami ke cewa mun ba ma kwata-kwata ba ma ciwo saboda ba ma ci sai muna jin ma kuma in mun ci ba sai mun yi kat mun ji mun dimdim ba muku gwanda mu kai ta ci kai ta ci kai ta ci kai ta ci kai ta ci kai ta ci kai ta ci bahaushe da safe ya ci zumami ya sha kuku da kosai yana da ta shago in ya ga mai rogo ya sake dibawa. la'asar na yi mai balangu a baje masa da yamma mai gurasa zo ya ce marmari ne ba marmari kwaɗayi ne dare na yi ya ɗebi malam tuwon shinkafa mai kuka mai rai ya tabbaci na mai shari ba ta sun ce idan tala albatun na malfika mm, mm. in ciki ya cika tunani sai ya barci sai ka gaba da creativity aka ce da daddare ya yi ta barci kamar motion da yake da rana ka yi ta iyo a kasuwa ba shi da alkhairi sadaka ci ka ci yadda zai maka amfani ka je ka tambayi likitoci mana an ce in ka ci da bukata Allah ya da masala Allah yawanci cututtukan mutane cikin cece Allah ka gyara wani malami ya je turai sai ga arunta a jikin hotel when the most dangerous thing a person can do is to overeat. So she said, what? This is Islamic teaching. A ah, hotel ba, a ah, restaurant suka rubuta. Wato kamar suna gaya masu cin abinci ne kuma da hankali. Mafi haɗarin abin da mutum zai ya ci fiye da bukatarsa. Ki tsaka lokacin shan wannan ne. Wallahi ne na fi jin lafiya da azumi. Allah, ban sani ba ne. da azumin ramadana in dai zan sha ruwa sama sama in ka ƙura abinci na fi jin amma ana shan ruwa ka yi ta ce ka yi ta ce sai ka yi nauyi ka kasa sauwa haka ne sai ka layin da yawa malam ana sallah kawai ne ka dinga jin haushi ne mai yaki yaki ya sallama da wani ba kuma kai ne matsala kana jin dogo kai ga dawo kuma kai ne matsala kana ganin haushi ne mai shi هناك ان مسلمي متين ده الله تعالى يتي كما الله كتمكي مو مغيا كركو يبنا سبوده الله با يسمى بنت ايه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون كيا مصوانيني يتي الله يا حرم تكايا أدو دكال دي حالي بتاوى باينس واجه دكوها mana ko da dai an ce a ci kar a yi banna amma ko ba wannan yana ka jin daɗi a ba wanda ya ce kar ka sa kayan ado ba wanda ya ce kar ka zauna a gida mai kyau ba wanda ya ce kar ka hau mota mai kyau do it the sky can be your limit amma ka sani ba ka akwai Ka ka'ida fa ga ya musu waye haramta dan cewa da ayyana gudun duniya ya sa mai kyau haramun ne haramun ne shi an ga wata ma har kai ma kana Wa wai haramun ta kai misali misali amma mutum kan bar ado ne kawai dan ya san hakikanin ado ne da rasa na in ya tafi amma kan kace ne haramun ne dan Allah ne ba da ta shi sai ce ga ya musu waya haramta kayan ado wanda Allah ya fitar dan bayansa da kuma kayan daɗi na arziki duk abuwan da yake mai daɗi na halal ka ci mana in nama ne a wurin ka mai ne ka ci ko ba ka ba in sakwara mai kyau ne daɗi je ka ci in banku ne je ka haɗa bankun ka mai rai ka ci laifi ne ne da sauransu misali da duk abuwan da yake legitimate in dai halal ne amma ka sani duk daɗin abinci in dai aka samu shi daga haramta, to ba ba kuma in ma ba shi da daɗi a baki amma shi ne abin da za ka iya affording to shi ne tsayi ba arafto sun wane ne ya haramta kayan ado da allah ya tura bayansa da kayan daɗi na daga arziki gaya musu wannan kayan ado da kayan daɗi din nan fa <clears throat> na waɗanda suka yi imani ne a gidan duniya a gidan lahira nasu ne ake ne kun gane magana a duniya da kafiri da musulmi duk sun haɗu kan arzikin Allah the goodies of this life kuma lahira ban da kafirai da ne taron lahira satin yau malka ta su ce kawai ake ne su kafirai muke gare su suna da hamimin wa ruwan zafi da rubabben jini shine abincinsu أعوذ بالله حكى الله كي بيان الأوي جمتاني دكي دكي لي كي كم قال الله جعلنا منهم قل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Tell them the only things forbidden by my Lord are al-fawahish, abominable acts. Because al-fahisha is the manifest corruption. Corruption in the public domain is called al-fahisha. if, if it is hidden, it's hardly called al-fahisha. But here, whenever something is exposed, like consuming alcohol, like gambling, like committing zina, like going in the nude, this is called fahisha. Done in the public domain. Alright? So till then my Lord declares forbidden abominable act. The one that is manifest and hidden. Wal ithma and sinfulness. Act of sinning والبغي and transgression بغير الحق without Sharia compliant justification and to associate along with Allah other deities and gods. That which, no reason on that. That is done. And wa an taqulu ala Allahi ma la hmm. Also forbidden is to say something of which you know not meaning lying against Allah gaya musu ubangiji na abinda ya haramta alfasha na fili da ɓoye da laifi da shishiri da zalunci ba da dalili ba sannan ku shirka da Allah abinda Allah bai saukar da hujja ba sannan ku ke faɗin abinda ba ku da ilimi da shi na ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الله أكبر قوت الأمة الأجل كلفة ولكل أمة أجل قوت الأمة الأجل معنى لو كنت نبر الدنيا وكنت أجل إن الله أجل دك أبن abin da wato wani baya barin duniya kafin lokacinsa al'umma kaza da gari kaza da kasa kaza ko yanzu Allah ka ji san adadin mu kowa da lokacin barin sa kowa wani na shi ya dace da dan a ce ran ɗaya suka rasu yana yi yana yi wani kuma ya zo kafin wani wali kulli ummatin ajal Allah ya ce idan ajalinsu ya zo fa to ba jinkiri shi ne laifin sa'ata ba a jinkirtawa ko da sa'a daya da zarar ajali ya zo lokacin barin duniya ba za a yi maka jinkiri ba sa'a daya Allah ba kawai za a tafi ko da ciwo ko ba ciwo ko da dukiya ko ba kawai za a tafi ne in ji mai duka waye ga misali wala yastaqdimun ba kuma za a yi sabi zarce ma'ana a je a gabatar da mutuwa kafin lokaci mana babu jinkiri babu kuma a wuce a ce an cinye maka lokacin to amma kai ka sani ne cikin mulkin Allah kenan baka ma sani ba ajalin naka yanzu nan ne gobe ne Allah so wannan duka ga bai mutu ba ka dauka islam ba late is not late lokaci wannan kuma ya tafi karka ce yayi sauri din hmm. a ta ba يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن فمن اتقى أصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون har wa yau kiran ya bani adam kari kan abin da ya gabata ya ku ƴan annabi adam ko da manzanni sun zo muku daga wuri daga cikinku suna gaya muku ayoyi na to duk waɗanda suka tsoraci Allah kuma suka gyara aikinsu mara kyau ya koma zama mai kyau to waɗannan babu tsoro gare su babu kuma bakin ciki gare su Allah ka sanya mu cikin waɗanda la khawfun alaihim wala hum yahzanun والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار خالد وقد سكر يتآيو يموس كي جرمان كي غبرز وطن چانن كمزواو تكينا سنا ما صد وما تطل أجكنت آية فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك نالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا أين ما علموا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ولين يفي ظالمتي يفي ظالم تركن سفيد وندي كيركيري كريا ليك الله كجد ko ya karyata ayoyinsa a biyu ko yi wa Allah karya ko ya ga aya kuma ya ce karya ne Allah ce babu wanda ya fi zalunci fiye da ga waɗannan za su samu rabon su na littafi ma'anar maganar abinda Allah ya rubuta musu littafi na azaba sai ya wuka a kansu suna nan har manzanninmu suka zo gare su mala'ikun kenan suka fara karɓar su nan sai su to yanzu ina ina waɗanda kuke kira ba Allah ba ina gumakan da kuke kira ina suke yau sun bace sun murku ne sai su ce wallahi sun bace gaban sai su ba da shaida a kansu cewa lallai su kan kafirai shine wa shaidu ala anfusihim annahum kanu ايش kafirin نعم قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم قالت أخراهم لأولاهم ربنا هذا فآتهم فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون الله تعالى ce ku shiga cikin al'ummomi da suka shuɗe gabanin ku na daga aljannu da mutane cikin wuta za a gaya maka da shi kenan tunda kun zo lahira da kafirci da juyawa Allah baya ku shiga cikin wata cikin kwamba da dandazo da magamami na al'ummomi da suka shuɗe gabanin kula daga aljannu da kuma cikin wuta kuma duk lokacin da wata al'umma ta shiga sai ta tsine mai uwarta ai ku kuka ja Allah wadda gashi mun shiga wuta gaba hatta idan darar hatta da gaba ɗaya suka shiga cikin wutan gaba ɗaya to sai 'yan baya su gaya mana gaba ma'ana waɗanda aka yi misleading din su shine ƙwaƙwararru kenan sai su gaya mana leaders eh? sai su ce da su mai ya ubangiji waɗannan su suka ɓatar da mu Allah ka ba su azaba liki ba liki Akwai Allah suke gaya ma wannan sai Allah ce na ai kowa na da nashi kaso na azabar ba zani ba ne باصوا سليما نعوذ بالله آية وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وصومين إلا أكبيسوا سيسكي جاء موانا مسكبدين أه yiwu ai ba ku da wata daraja a kanmu don mun ce ku bi mu kuma kun bi mu wannan bai ba ku wani matsayi ba duk ga mun shiga wutan gaba da ku billa sai ya ce da su ku dandani azaba saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa ayata da إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين There is a wonderful similitude here, stricken by Allah the Almighty, similitude. In this verse number 40, Allah says, Those who deny our signs and prove intransigent and arrogant, the gates of the heavens will not be open for them. They will never ever enter the paradise until the camel passes through the nose of the needle. Imagine. Possible? Abinda Allah let you go. Until the camel, if it can pass through the eye, if you like it, or the needle, you know, needle. That is how we recompense the criminals, the profligates. you Arabi. Yace waɗanda suka ƙarita how? suka yi girman kai to ba za a buɗe musu ƙofofin salwa a shi masu imani in sun mutu ma gates of the heaven ana buɗe musu amma ban ba kuma ba za su shiga aljanna ba fa in dai raƙumi zai iya wucewa ta ainihin hancin allura kun san allura ga jama'a allura yana da yana da ne ido ko rami ko rakumi zai wuce ina ina kocin naka ba zai wuce ba to kaji allah mai duka zare kawai ke zare kawai shi ma zaren ba murtu keke ba eh, to allah ya ce in ka ga kafirai sun shiga aljanna to rakumi zai wuce ta ramin alwata a gaya maka an impossibility oh, kaji fa sai ce ai haka muke sakawa mabarmata masu laifi Allah ka samu cikin su muna da lokaci mun shiga wannan ta min da marigayi wazirin Kano Sheikh Isa Waziri ya sun kusan Kano ya rasu shekaru kusan mai Allah ya ji kan shi da mai yana yin tafsiri a rediyo Kano mutum ne mai yawan ban dariya to idan mai jan baki zo ya tsaya هم أصحاب النار وهم فيها خالدون وجاي كرك صاحب كرم كوانا أوتا وجاي <laughs> يا ذاك كوانا أوتا <laughs> الله يجيك مالا آمين شو مالا يجيك موتي مجيب كوانا الجنة <laughs> تو بقاري صح شو الجنة لهم من جنة جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين تاري دسو دقا جهنم سنة شنكدا شنة مهاد أتي جهنم أتي شنكدا متو كبك متو أتي جهنم من الكبر من المتوقع الله يجي سنة جهنم أمسي كبك شنة مهاد kuma a samansu akwai rufe silin amana wuta shi ne gawa haka kuke sakawa alzalimai haka Allah ya ci والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na gari ai ba ma dora mare waɗancananka su mazuwa aljanna matuturta a cikinta hmm. ayakin ma'ana khalidun suna ciki tutur in ka ce tutur to ba matuturta ma'ana madawama a ciki suka aikata aikin kirki ba ma dora ma rai abin da fi ta amma muka cewa duk wanda kaga dauki abin da ya fi sa shi ya sa mu kai shi misali mutum ya ce shi kullum zai dinga azumin na fila ba zai ci abinci wai sa ko ce shi san ya daina bacci kullum kiyamu lai wai sa ka yi azumi yau gobe ka ci abinci ko kai bayan ramadan ya wuce azumin annabi dawuda yau da gobe ko kai azumin litinin da alhamis amma ka ce ka daina cin abinci na ya akhir kare na ka dora ma kanka abin da ba za ka iya ina fata an gane ko to mu dora ne ko mu tsaya mu ƙara sabon to sunna ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق نودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون اللهم اجعلنا منهم Allah ce in suka shiga aljanna za mu cire duk abin da ke su na wato nun kufurci da jin haushin juna da kwafa da hasala ai abin da zai muke mama da rigima akwai da matsala zuciya mu ne wani na jin haushin wani wani bai ga da wani ba sai a yi ta rigima a yi ta faɗa ko a masallaci ga shugaba ya ba da umarni ga mabiyi ya ce ba zai ba ko shugaba ba ya tattaunawa da jama'a duk matsalar rayuwa ne me yasa wani ke da kuɗi me yasa in mun ba da taimako a masallaci an ci ne wa za duk gai misali ba me yasa wani ya zama shugaba me yasa wani aka zaɓe shi haka dai a dinga samun matsaloli da nunkufurci a cikin zakata to in aka shiga aljanna bari in ce in muka shiga aljanna duk wannan kazanta a ce dama duniya saboda jarrabawa dama gidan matsala ce ai ko ba haka ba ko Allah ce mun cire duk abin da ke zakatarsa na ghil kullatin juna gane ko koramu na gudana karkashin sa gidan aljanna a lokacin su ce Allah wanda ya shirya da mu zuwa ga wannan wuri Allah mu gode maka wallahi ba domin taimakon Allah ba da ba mu iya yin abin da za mu zo nan ba kaji ba kaji ba wato ashe shiga aljanna ce aikin ka sai Allah ya gada no matter what until Allah guides you Allahumma amin suna cewa wallahi manzannin ubangiji sun zo mana da gaskiya ka san wannan cewa shi ba da labarin nasara ya fi samun nasarar daɗi ƙwarai da gaske ko ɗalibi ne ci jarrabawa ran da ya ga kwalinsa ya tashi da first class ka a lokacin da muke zuwa makaranta a yi jarrabawa ta ba na wahala ai yana ba da labari saboda kwalinsa ya zo hannunsa ne ya yi shi ne ba da labarin nasara ya fi nasarar daɗi shi Allah ya samu ba da wannan labari suna cewa gode ma Allah da shi kai But in Taimakon Allah ba, wurin wouldn't have been guided to these magnificent rewards. Manzanni sun zo mana, kuma sun zo mana da gaskiya. Can sai su ji kira daga Ubangiji. A ce wannan ita ce aljanna da aka ba ku kayan gado saboda aikin da kuke yi. Suna cikin murna, farin ciki, alkhairu ba wahala, ba bukin ciki. matasa caca a ƙuruciya caca a ƙarfi caca bawa ba tsofa bawa ba jinin biki babu komai kawai real enjoyment amma sai an yi aiki kowa ci zo mu ya ci gudu in ji hausa kowa ci zo mu ya ci gudu ya ya Allah Ubangiji ko da ba mai gudun ba Allah ka ba ya I ask Allah the Almighty to grant us ability, the power, the capacity, the determination, the way to do good things for reaping good rewards on the day of Al-Qiyamah. We call it a day at this juncture. أسأل الله رب أن يبارك فينا فيكم في القرآن العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة الطور وما نسك أي ذرية سكة ميسو كما ذكي وتتعوى زام حبس ذرية أي شيء بابا تكي شيء يلا مغانا كم ما تاني ذرية كما أعياني Allah ya ce duk wanda ya aiki kirki ƴaƴansa za a haɗa su saboda dan aljanna Allah bai da ya bacin da Allah ka ba mutu amin amin to amma dangane da wannan kun yi haƙuri in research wanda ya binciko ya samu amsa da Allah ya zai gaya mana ni ma zan amfana to bismillah ga mutum kan kullu an yi bayani game da abin mahaifin da aka tabbata kaga an ce ya sauka amma kuma sai dawo kuma ya zo ya ko wasu sanar ko shaitani to man sai da Allah ya ce masa ya saukan nan shi bai saukan ba nan ko kuma a'a ya saukan a siyakin ayar idan ka lura lokacin da aka ce ne iya yi sujuda a yi girman kai yin girman kai an ce masa ya yi sujuda yaki ta ka sai Allah ya ne mai ya kore shi sau haka idan ka ce ko bai sauka ba ne a ai bai isa ba tunda mai duka mai kaya ce bai ta isa ai ba shi da wannan karfin a dai nuna mana detail analytical bayani na gaba abin da ya kasance daga kaza sai kaza sai kaza yi sujuda yaki har Allah ya ga dama cikin hakuri irin nashi har yana faɗa Allah na faɗa ƙarshe Allah ce to ta fita Allah ya tsira maka sauran ka dole ya fita Ina fata da gani har na karanta wani labari wata magana ce kuma da kisan nan na karanta cewa iblis ya samu annabi musa ya ce da shi ya kai kai ne musa wanda allah ya yi magana ko za ka wuce gun ubangiji ka yi min ceto aka ce abin musa ya je mun ubangiji allah ce ka je ka gaya mai ya je ya yi wa adam sujudan nan da ba sai ce to musa mutumin da yana da rai ban yi masa ba sai yanzu da ya mutu zama shi to ba zai hmm. in wannan kisa ta tabbata to shi ke nuna maka jahilci da kafirci da taurinka da iblis shi sababbin abokin gaba ne ga kowane mutum kuma Allah ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis Satan is your avowed enemy treat him as such he invites that people or those who follow him to the way of saying saboda haka sake koma kan tambayarka na'am da aka ce ya fita ya fita bisa tsinuwar ubangiji wallahu kuka ce muna nan fa wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la musrifin ya koya annabi adam ku rike adam ku sai ce adam ku to yayi idafan ado zuwa gare su bai ce ku zo zinatan lil masajid ba ashe zahirin ayar ana nufin mu ne ɗayan adam kuma sannan asbabun nuzul ai mun yi bayani kafirai suna zuwa suna dawa fi sarara kamar da Allah ke cewa ma kana salatun inda baiti illa muka'aw wa tasdiya tafi da ihu ko da fito ashe kenan adam da ake nufi a'a mu ne ɗayan adam ake nufi na biyu in ka koma ƙarshen ayar sai ce wa kulu ashe ana magana kan mutane ko kuma sha ka ayar ba ta da alaƙa da ainihin ƙawa ta masallaci da kayan kyalkyalkyal to amma kuma ba zai kore haka ba amma zahirin nasi mu ake shi sa nake cewa hatta yana daga cikin ado hatta ka yi sallah kanka a rufe don manzo Allah bai taɓa sallah kanka bai taɓa ba ka hadisi النبي صلى الله عليه وسلم حاصر راسه حاسر غير موجود عشان تشكر ابو شيل هتاكل كما كبر kuma in kai sallah kai ba wala sallah ka ta yi ba wanda shi ta ba sai dai ka bar abin da ya kamata tuwon girma miyan sanama in ba na ma aika ce dai ko sai dai baka more ko saboda haka abin da nake cewa anan ya jama'a ya ne asali ayar tana magana kan kai karan kanka kuma gaskiya kawata ado ma ai annabi ya hana dan cikin hadisi tabbatacce ce la tahri la tuzakhrifunna wallahi a ƙarshen duniya za ku rinda ƙawata masallaci haka ne ba samu littafin ainihin tahzirul masajid tahzirul sajid min ittikhadil qubur masajid na al'alamatul albani tsoratar da mai sujuda daga rike masallaci wato ainihin kaburbura cikin masallaci ya kawo na nisan ya ce ƙarshen duniya wallahi za ku ringa ƙawata masallatai shi yasa a yi masallaci a sa irin fitilan nan mai masifar tsada ba ma daidai ba ne ƙwarai da gaske me amfanin su ko ka iske masallaci a dinga rubuta calligraphy da rubutu a ayatul ko sai ka sha wala kafin ka gane sai ka ga wani kafin ya gane ya sha wahala duk wannan is unnecessary an gane ko amma dole masallaci ya kasance mai kyau da kafin mai kyau ma da ainihin nesa da musamman samu abota ba amma duk adon da ya zama extra da ya wuce bukata bai kamata ba ku ɗibi kuɗin mana ku dinga cin da waɗanda suke ba su da lafiya masallaci ai yana da message ba masallaci a zo a yi sallah a yi karatu a tashi ba ya kamata masallaci ya san makwabta wani ba shi da lafiya a kai masa magani wance an mutu an bata da yara saƙon masallaci a kai musu masallaci ya tura mu lemun ka sa mu tafi ainihin masallatai mu je mu kai ziyara misali a gidajen mu kai ziyara makabartu mu je mu gyara inda ake binne ba ku daga cikin risalatul misali sana kuma masallaci ba ake sani kawai a sallah a watsayi ba dole a samu risala daga masallaci ne na sani misali kamar can a kano idan ramadan ya zo kun sani ko nan kuna yi ba akan yi masallatai da yawa sai a ce to ku ku je asibiti kamar Allah masallaci za a sai kayan abinci a je hospital a ce to daga masallaci ne a nemi izini daga shugaban wannan masallaci ina marasa lafiya ba to ga abin da masallaci ka zai ce da izinin liman da members da masallaci ga shi a tashi ake gidajen kurkuku a je a same su domin idan ba a yi ba akan samu wato kiristoci suna zuwa suna ba su abinci abin kunya ne ka ce kirista wai yana ba musulmi dan uwana abincin buɗe baki to ni menene aiki na kenan kaga sai zaman to fitina gare su wajen gidajen marayu waɗanda suke ba su da iyaye a je a yi adoptin musu lalle masallaci ba wai mu haɗu mu sallah mu tashi kai da karatu ba part of aikin masallaci lalle mu haɗa da misali irin waɗannan ayyuka kuma ina fata a ce kuna irin wannan a nan in ba a yi Allah ya buɗe mana ƙofar ne domin na tabbata in kuka ce this is from the mosque wannan zai ƙara ɗaga darajar masallaci a hannun mutane da kuma su masu siyasa ba muna yi don su yadda da amma bisa da mu aikin malam nan gaba وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت تباركت يا ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله